ɗaya daga cikin matsalolin da rikicin boko haram ya far musamman a shiyar arewa maso gabashin najeriya shine ya jefa mutane cikin hatsarin yin safarar su saboda halin da suka shiga na rashin matsuguni da abinci da kuma abin da za su yi dogaro ga kai jihar borno ta yi kaurin suna a yan lokutan nan saboda karuwar masu safarar mutane inda mutane ke fadawa hannun masu safara ana yaudarar su da suna za a taimake su ko kuma za a kai su wuraren da za su aikin kwadago ko kuma jefa su sana'ar karuwanci musa barwa wani yaro ne da ya taba fadawa hannun masu safarar mutane ga kuma bayanin da ya yi min abin da ya faru da shi haka da ya mu an kai mu wannan lagos an kai mu an samu wanke ana samu wanke wanke su meme su wanke toilet su wawa an zo muna shan wuya ba ba mu kudin kirki mun zo mun tara kudi hankali hankali mun zo abinci ma wala muke samu sai yasa muka gudu muka dawo mu Bisa wannan ne gwamnatin jihar Borno da wasu kungiyoyin jin kai suka yi wata haɗaka domin magance wannan matsala da ta zama ruwan dare game duniya. A cewar Barista Kakashe Hulawal kwamishinan shari'a na jihar Borno kuma shugaban kwamitin yaƙi da safar mutane a jihar yanzu haka an kama kimanin waɗanda ake zargi da safar mutane guda 208 kuma tuni aka gabatar da su a gaban kuri'a domin fuskantar shari'a. Suna kashe mutane suna cire musu wasu gabobin jikinsu. wannan abu ne wanda ba yarda da shi ba duka addini ba su yarda da shi ba kuma ba gwamnatin da za ta yarda da shi sun samu irin wannan cases din guda 208 wanda akwai cases na fyaɗe akwai na cinikin jarirai akwai cases na yan secret cult wato matsafa kenan to a cikin 208 da muka samu an hukunta guda 152 yanzu suna gidan yari sabili da haka ne aka yi wannan kwamiti kuma za mu tashi tsaye domin mu tabbatar da an kama wayan na mutane masu yin wannan saye da sayarwan wato duk masu taimakon su ba za mu bari ba a cewar barista hassan hamisu tare jami'in hukumar yaƙi da safara bil adama na najeriya mai kula da shiyoyin arewa maso yammaci da kuma arewa maso gabashin kasar akwai dokoki da aka tanada na hukunta duk wanda aka samu da laifin safara bil adama in muka kama su kamar yadda aka ce muna doka ce ta kafa mu kuma akwai doka wacce ta tabbatar da cewa duk wanda aka kama aka bincike aka gabatar da shi a gaban kotu kotu za ta iya ɗaure wanda aka kama da laifi daga shekara biyar shida bakwai da shauransu ya danganta ga tsananin ko kuma girman laifin mutum kwararru da masu fashin baki irin su muhammad kolomi ya ce matsalar na da girma sosai sai dai matakin da gwamnati ta ɗauka masu haifar da nasarori ne yakin ta'addanci ne ya sa yara dubbai zaka ga su suna yawo haka kawai don saboda talauci ya shiga garin mutane da yawa suna neman abin da za su samu su rayu to kaga wannan matakin da wannan gwamnati zai zai tsare yaran nan kuma duk wanda aka kama da laifi za a mishi hukunci mai tsanani masu fashin baki na ganin ana son kawar da matsalar safarar mutane a shiyar arewa maso gabashin najeriya sai dole an magance matsalar tsaro da rikicin boko haram ya haifar tare da inganta rayuwar al'umma biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa